ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ba abin da kuke bautawa koma bayan Allah sai wasu sunayen wasu abubuwa waɗanda ku da iyayenku kuka saka masu sunan ba su da komai na allantaka kuma Allah bai saukar da wata hujja gare ku akan ingancinsu ba ba wanda yake da hukunci a cikin dukkan halittu hukunci na Allah ne shi kadai ba na waɗannan sunaye ba waɗanda ku da iyayenku kuka sanya masu Allah ya yi umarni a kaɗaita shi da ibada ya hana a haɗa wani da shi a wajen bauta wannan shine tauhidi ƙaƙƙe wanda babu karkata a cikinsa sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba don haka suke haɗa Allah da wani su bauta ma wani abu daga cikin halittarsa.